أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko da kuke zaune a gabana da wa'anda suke kallon mu ko sauraron mu kai tsaye da kuma wa'anda za su kalli mu ko su saurare mu daga baya gabaki ɗaya ina mana sallama na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah mu lokacin sarki ya kuma tara mu a wannan makaranta Mustapha Umar Alkalimi Quranic Memorization School da aka fi sani da Arabic Teachers College da ke wannan birni namu na Maiduguri babban birnin jihar Borno a yau Lahadi 17 ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1443 daga birnin Makka zuwa Madina wanda yake daidai da 19 ga watan ko 20 ne 20 ko ga watan Mali miladiyar annabi Isa dan na Maryama 2022 idan ya inganta in sha Allah za mu tashi akan darasin mu na hudu cikin wannan littafi da muka dauka muke daura kai. ولا كل يرد على في المي ام اس اس ان ريشا جها ريشا من ميدوغوري ميدوغوري اريا كانتو كيلان تشريع رمضان دورة شكل كافي مختصر في احكام الصيام ولكم بضم مالي عبد العزيز ابن عبد الله الراجح وانا من الله يرجعني مدرسة منه بام تشي أخي جيرو رمضان رمضان da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa min azumi malamin yake cewa minar rukhasi fi daga cikin irin sauƙi sauƙaƙe-sauƙaƙe da ake samu cikin azumi abu na farko wato addinin mu kamar da muka faɗa addini inna dina yusrun akwai ababen da idan aka tsananta da ake an bar su a yanna suke da da akwai tsanani to sai Allah madaukakin sarki ya yi mana rangwame wato wanda al'ummu da suka gabashe mu yahudu da nasara su ba su samu wannan ba hatta abinci abinci Allah sai haramta musu za su nashi wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل عند ذلك نوتي بكي أي فاتح wajen bikin a yi sabon Allah sai a ci naman kaza a gurin wannan bikin to gobe Allah zai ce to daga yau kaza haramun to mu kuma zai zama ganin ibada ne Allah ya kora mana sauƙin da Allah ya mana ibada ne sai ce ga wani abu da in ka aikata ibadan ya warware to amma sai aka samu wani yanayi wanda za ka yi wannan abin da zai warware ibadar amma haƙilau ibadar nan tana nan kana da ladar ka cikakkiya abu na farko malam ce man akala au shariba nafiyar duk wanda ya ci abinci ko ya sha wani abin sha bisa ga mantuwa wanda asali idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin a cikin watan ramadan zai shi ya lalace ko azumin na tuna mutum ya yi sai ya ci abinci ko ya sha abin sha azumin shi ya warware ai ma'anar ma azumi din shine kamewa daga ci da sha da sha'awai-sha'awai, shaawe daga cetowar alfijir zuwa faɗuwar rana shine ai ma'anar azumi ko ba haka bane kaga ci sha yana karya azumi to amma idan mutum bisa ga rafkanwa bisa ga mantuwa mutum ya manta ya ci abinci ko ya sha abincin fa sawmuhu sahihun azumi shi na nan lafiya kalau gangariya ba abin da ya same فقضاء ولا قضاء عليه في أصح قولي العلماء كما با wannan Kuma ba wanda zai ba maganar wai yazo ya ramka azumi baya ramka azumi bisa ga zance mafi inganci na zantukan malamai ba za a ce sai ya ramka ba ba ramuko ba biyan bashi lima tabbata fi sahihain min hadith abi hurairah radiyallahu anhu saboda hadisi da ya inganta a sahihain hadisin abu hurairah la kara mishi yarda daga manzon Allah tsira da hadisin Allah tabbata gare shi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu idza nasiya idan mutum yayi mantuwa fa akala yace abinci ka farka ka manta ana azumi ka dan samu jararren biredi ka irin slice din nan ka shafa bam ka shafa mata jam ko ko mayonnaise ko mayonnaise aka sa mayonnaise ma burodi yayi ko majirin ba ka samu ka goga ka lafta ka sha shayi sai da ka koshi sai ka tuna za a shefa yau ramadan to falmutin masu ya mahu mutum ya ci gaba da azumin ka ya cika azumin fa inna ma at'amahu Allah wa taqahu Allah ne ya ci da kai kuma ya shayar da kai ka ci bulus azumin ka lafiya kalau وما دل عليه ناجيك من عدم وجود القضاء على الناس هو الصواب الذي ذهب إليه جمهور العلماء وما دل عليه الحديث أبن حديث ما يموني ينوني إذوا جريشي من عدم وجود القضاء نرش وجبت بيا باش أغني على الناس قول ليمن من توا يكشي أبنشي كو يشاء أبنشا هو الصواب شيني بنشي مكي إننشي allazi zahaba ilayhi jamhurul ulama wanda da dama daga cikin malamai akan wannan suka tafi wanda ya nuna cewa an samu wasu daga cikin malamai da suka tafi akan kishiyar haka kenan na fata mun fahimta an samu wasu daga cikin malamai da suka tafi akan kishiyar haka kenan to amma wayannan Allah shine mafi sani amma kuma suna kan kuskure ne Allah kuma ya dawo da mu kan daidai baki daya abu na biyu من اغتسل أو تمغمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه فلا بلا قصد لم يقصد صومه من اغتسل دكوا بيزو ينا وانكا أو تمغمض ko kuma dan bashi bakin ne ka ji ba daɗi. sai ka ce bari in kuskure baki aw ko ka mosha ruwa masalan a gurin alwala fa dakala ila sai ruwa ya wuce zuwa makoshinka ko makoshinki bila qasdin amma ba da gangan kika yi ba abu a kurkure ba shi ko sa ana yi sai mutum ya kurkure sai ya furtar da wani bangaren ruwan ya rike raguwa sai ya haka sai ya wuce to wannan ya karya ma azumi amma in bila qasdin kana kurkure baki kana karkarin kokarin kurkure baki kawai sai matsalan atishawa ko tari ya kama ka garin tari kawai sai ruwa kamar gulɗa ɗaya sai ya wuce ko noma ne kawai lam yakun fama wa arzikinka bai lalace wa kadhalika man zara ila halqihi dubaban to haka duk wanda kawai yana zaune sai ya ji kuda kawai ya zo ya shiga rizkan saqahu Allah ba arziki ne da Allah ya turo maka kawai sai kuda ya zo ya shiga bakin ka hufi ya wuce to wannan bai karya ma arziki ba duk da ai ko kuda goma ne suka wuce ai ba a goshi to <laughs> au gubarun min tariqin ko kuma kura akan hanya ya shiga makoshinka kawai ka duk kura a kura kana tafiya kawai ka duk kura a makogoronka azuminka zai samu matsala au da kaikun ko gari matsalan kai ne kana sai da kai kana da provision store kana awon fulawa ko garin hatsi ko garin masara ko wani abu ko kuma injin nuka kake da shi ko kuma mata iyayenmu masu mana kokarin gyara mana girki lokacin da muka nike kafa muna bacci azumi ya buga musu suna mana abinci ai mutanen nan suna mana hikima Allah ya ba su ladan wannan to an go ana al'amarin gari kawai sai gari ya wuce makoshi ko ya wuce makoshinka to nan bai karya ma azumi ba au ma ashbaha dhalik ko kuma duk abin da ya kama da wannan lam yafsud sawmahu azumin ka bai lalace ba li adami imkani taharruz minhu saboda ai baka da ikon yanda zaka kare wannan ba yanda ka iya ba za ka iya hana faruwa faruwan hakan ba ba wanda kake da iko akai ba da gangan kai ba abun tun karfin ka yi. na ne kuma Allah yana kama mu ne da abin da kawai zamu iya yi wali annahu la qasda kuma saboda ba da gangan kai ba baka nufin shin shan wannan garin ko shan ruwan da ya wuce din ko na abu wala irada kuma baka da irada baka da nufi wala tiyar baka ma da zaki abin kun karfin ka yayi ba da rafin kanka bane وقد قال الله تعالى كما أي هلا ما ألا ما يفعل حقيقة الله سبحانه وتعالى يفعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آية رشاد قربت Allah ba yi ɗaura ma wata rai face abin da za ta iya shi ya sa ɗayan in zai yi sallah falisalli ƙa'ina in mutum zai yi sallah ya yi sallah a tsaye fa illam ya taɓa fa ƙa'ida in ba zai iya sallah a tsaye ba ya zauna a zaune fa illam ya taɓa fa ala jambi sai kwanta a kwance ya sallah fattakullaha mastata'tum gurgurun iyawanka addini yake so ba a so ka tilasta kanka abin da ba za ka iya ba to sauki na uku يجوز للصائم أن يغتسل يا هلكت ممي أغني يوانك ka san ko bara sai da wani ya ta kira na a waya ya kira ni ya fi su goma wallahi azumi ya buga ni ne na yi wanka sai ana ce mun azumi na ya karye shi azumin ka ya karye kuma na ce to wasu kogi suke komawa masu kwanta wallahi rabin su a kogi rabin su a waje ruwa yana jika su don wahalar azumi duk da akwai rabon kama liman bata fi hanyar saboda hadisi da ya inganta a sahih bukhari da muslim yana hadisi aisha radiyallahu anha qalat hadisi sai da suna aisha Allah kara masa yadda da take cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yudrikuhu al-fajr annabi tsira da hadisin Allah tabbata gare shi ya kasance asubahi karce shi wa huwa yana hali na jaraba min ahlihi daga saduwa da iyalansa thumma yaghtasilu wa yasum sa'annan yayi wanka kuma yayi azumin shi kaga wannan wankan da ake magana anan ma ba wanka ne irin wannan nake faɗa da farko ba wanka na tabarruji wannan ana magana mutum ya boshi janaba ta rike shi a fara azumi yana da janaba alfijir ka keto kana janaba normal ne ka dau azumin ka sai ka yi wankan ka ka je ka yi sallar asubahin ka shi ne to haka idan kin yi tsarki kamun ketowar alfijir kuma ba ki wanka ba har alfijir ya keto za mu haɗu da shi a gaba insha Allah ba ki wanka ba har alfijir ya keto to kawai ki bari bayan alfijir ya keto ki wanka ki ki azumin ki azumin ki yana nan gangare ya raka ba ki da problem ina fata mun da sauki na hudu da muka samu ya dubu lisa'ini an ya subba ala ra'atihim ma alistabarruz ya halatta ya dubu lisa'ini ya halatta da mai azumi an ya subba da yana zubawa ala ra'atihi akan sa me zai zuba alma a mutum yana azumi yana zuba ruwa a kansa littamaru dan ya ji sanyi dan ya ji saukin azumi dan ruwa ka zauna da dan bokitin ka a gefe irin yadda gayu ake a majalisa ba sai ka ga gayu ana zaune kowa ana zaune kowa da dan jallabiyar shi da kwata in an dan ana ana ana hira kowa da bokitin shi da ba a gefe da kofi a ciki in an yi hira na minti biyu minti uku sai ya ɗebo ruwa kofi ɗaya sai ya zuba a kan shi to eh normal eh ba ya rage ibra ladan azumi hmm? wa ya tamatmam ko kuma mutum na ɗaukar ruwan yana kurkure bakin shi yana zubarwa to amma in ka yawaita yin hakan sai a samu matsala ya wuce kaga an samu zanganci kuma hmm? na irin dan so ɗaya so biyu kawai ka ji bakin ka not the way you used to feel it to kaga a wannan yanayi sai ka kiyaye وقد أخرج أبو داود من حديث رجل من الصحابة أبي داود يا رويت حديثي لقى ولي من لم ولي دلشكين صحابي بيكي لقد رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر sahabin يقول لقد رأيت رسول الله sallallahu alaihi wasallam yace na ga ma'aikin Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi Ya yasubbu ala ra'sihi ma yana zuba ruwa wato bil araj wato a lokacin da jikuna suka yi rauni a lokacin da jikuna suka yi rauni mutum zai zama lem in azumi ayin aka zo kaga da safe irin karfe 8 din nan lokacin muna yara mun yi sahur daga mun yi sallar asuba muke wuce filin bol sai mu bol zuwa tara ta goma sai mu dawo gida to amma da karfe uku yayi a lokacin ido yake fara zai na fata hmm, eh, wa kullu khalili kuntu amar amin la umbiyannaka inni anka masbulu ko duk wani wanda kake fatan zai taimaka maka yi lokacin shi ba zai ce ni ba ta kai da nake yi hmm, a lokacin na ga ko ya fara zara ido idan azumi ya kai aka yi azumi awa biyar awa shida ba ci ba sha jiki yana rauni yuri become to a lokacin jikuna sun zaunana an yi raunin jiki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara zuba ruwa a kan wa huwa sa'imun ne sai a yayin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana azumi min al-aqashi ya zuba ruwan ne saboda ruwa da ya matsa shi aw min al-harri shakkar rawi ko kuma saboda tsananin zafin rana na fata mun fahimta saboda haka in na in ka zuba ruwa a jikin ka ba matsala gane ko eh, mu mu ba ma zuba ruwa kai muke ba da mun dan dau sai kawai sai mu shiga mu dan watsa ruwa gaba ɗaya gangan jikin sai mu dawo kamun muka bo muka gane zuba ruwa a tafin kafan ka yafi akai ne. in kana zuba ruwa a tafin kafan ka sanyin bai ta hawa har tsakiyar kanka daɗi Eh, ya fi sauki wallahi ya ɗauki sauki ku gwada ku gani ko yanzu kana zuba ruwan an gari yayi in ka zuba a kafanka sai ya fi maka sauki sama da ka zuba a kanka ɗin kuma wasu in suka zuba ruwa a kansu direct ma yakan sa musu ciwon kai abu na biyar man akala aw shariba shakkan fi qulu'i fajr ولم يتبين له طلوعه صح قومه ولا أضاع عليه قوله تعالى أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر man akala duk wanda ya ci abinci au shariba ko ya sha abin sha shakkan fi qulu'il fajr yana shakkun cetowar alfijir walam yatabayyan lahu qulu'ahu kuma bayyanan alfijirin bai bayyana masa ba bai tabbata ba gare shi ba mu nga ni ci aduk suna nu ta al sijil bi ci tuba aduk suna nu ta al sijil bi ci tuba صح لقوله تعالى ثم لفل ألا مدعوك تنسرك أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفضل ثم كتب شاء har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare wato sai alfijir na gaskiya ya fito kenan sai alfijir ya keto daga gari. in gane in ba haka ba a tacci a tasha to kaga al'afur in alfijir bai keto ba shine a tashin abinci ko a tashar ruwa to tunda baka tabbatar ya keto ba a tunaninka bai keto ba sai ka ci abinci to Allah ba zai kama ka ba wannan yana daga cikin sauki ruksa da muka samu saboda haka ba sai ka tsaya kana kiran malamai ba wallahi ban san alfijir ya ke so ba a lokacin sai na ɗanyi loma bakwai kaga kayan loma bakwai Allah ya baka ladan loma walillahi alhamd wa amma amma man akala aw shariba shaqqan fi ghurub shams wa lam yatabayyan lahu annaha qad ghabat wa lam yaghlib ala dhanbihi ghurubuha fa alayhi qada'u dhalika al-yawm لأن الأصل بقاء النهار كنت وتتابعكم فقط amma man akala ma ya ce amma wanda shi cin abinci yayi au shariba ko ya sha abin sha shakkan fi gurubi shamsi yana shakku rana ta fadi ko bata fadi ba wala mai tabayyan lahu annaha qad ghabat kuma bai fito mishi fili annaha cewa ita ranan qad ghabat ta riga da ta fadi ba walam yaqdis ala zannihi ghurubiha kuma faduwar ranan bata yi galaba a tunaninsa ba fa'alaihi qada'u zalika al yau. to wajibi ne biya bashin azumin wannan rana saboda haka ranar ya karya ne. a ranan ya karya ne shi yasa ayi kokarin tabbatar da rana ya faɗi. mun gane dalili li'anna al-asla saboda asali na nahar yini na nan ba yanke ba sai ta tabbata cewa ta yanke mun gane na alfijin ɗin ma al'asun baka ulai asalin shine dare na da ragowa har sai alfijir ya tabbata maka to shi ma rana na da ragowa har sai ka tabbatar rana ya faɗi saboda haka idan har kuskuren da kai na wajen sahur ne to azumin ka lafiya kalau amma in kuskuren da kai na wajen buɗe baki ne ana jin ka bashi to sauki da Allah ya mana shida أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها ما لم يخش من تحرك شهوته ونزول شيء منه لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وفي, وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت وفي صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وفي صحيح البخاري عن ام سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم أنه يجوز يا خلقت للصائم كبير أظني أن يقبل زوجته يسمى كما ترفع wa an ha, ko ya kusance ta ta dan kwanta a jikin shi ko ya kwanta a jikinta ko ya dan yi fulo da cinyanta ko wani abu haka malam yakhsha min taharrufi shahawatihi amma ya zama baya tsoron hakan zai mutsa mishi sha'awa dama mutane iri iri ne a kowanne mace ta kwanta a jikin shi matar ta kwanta a jikin shi awa biyar yadda ta kwanta haka za ta tashi ba matsala akwai wanda shi kuma rikanta in ya gani a rataye mani zai fita to kai ka duba kai a wani kategori kake in kana kategorin masu sha'awa mai karfi ne da Allah na annabi sai kai hakuri e eh, a wannan daga karshe shawarar da muka bashi shine a ramadan in ya fita da safe kai ya dawo sai da sabuwa eh, saboda kullum a shekara sai rama azumi goma goma sha wucewa za ta yi ta gaban shi kif ta dawo ta wuce azumi ya karye. subhanallah kaga an samu matsala ne saboda haka sai mutum ya duba matukar ya zama amma mutum baya tsoron motsawar sha'awa wani zuri shayi da kuma kusan wani abu a jikinsa liman da baka fi sahihain ya halatta mutum yana taɓa matar shi hatta a ramadan ɗin ne ba dalili shine hadisi da ya inganta bukari da muslim hadisi sai da tuna aisha radiyallahu anha da take cewa kanan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da annabin Allah tabbata gare shi ya kasance yuqabbilu yana sumbata wa yubashu kuma ya dango kusa da matarsa ya dan taba jikinta dan runguma da sauransu kenan wa huwa sa'imun a lokacin yana mai azumi wa kana amlakukum li irbihi amma kuma annabi ya ce ku rike sha'awa wato abin nan ake so nake son ku sani mana ana magana ne akan matanka wata sai wani tambaya zai da ya bata min rai ko wani mace ce ma mai tambaya da kiyar da aka yi wai saurayin ta ne ka ka lafa da saurayin ta mijinki ne ha a mijinki ma ana da kokon ko akwai malamai da suke cewa ba zai taba ki ba mazabar mu na malikiya mijinki ma ba zai taba ki ba yana azumi a mazabar mu na malikiya mijinki bai halatta ya zo ya taba ki ba yana azumi to sai ki zo kiwa ana magana wasu na cewa wai saurayi ne suki bulala ya kamata a kamata a masa da an kowace a nan ana magana ne akan miji amma na sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa rike sha'awa sallallahu alaihi wasallam shi yasa na Aisha ta faɗa wa kana amlakukum li irbihi to malamin malikiya saboda ka'ida da muke da ita a mazhabar mutasaddu zari'a duk hanya da zai kai a je a samu problem to sai a so shi a kowane daga tafin bace shi ta yi cikin ɗin shi shi kenan sai bacci azumi kuma ya karye kenan kaga akwai kura ai ko to saboda haka a haƙura da abin nan ya ji daidai wa fi sahih haka ya zo a sahih al-bukhari kenan من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حديث لو حديث سيدتنا عائشة تكي تشيوى إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم da ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yuqabbilu ba'da azwajihi yana sumbatan wani sashi daga cikin matarsa wa huwa sa'imun alhalin yana azumi kuma zahikat da ta faɗi haka sai ta yi dariya Allah sarki ta tuna baya وفي صحيح مسلم من حديث حفصة وصحيح مسلم كما حديث حفصة لا يقال بس إلا إسمتك سوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbata yana hali yana mai azumi wa fi sahih wa fi sahih bukhari an ummu salama an samu hadisi ha ila daga ummu salama a bukhari anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha ita cewa ta imam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbatar ta wa huwa sahih ahla alhalin yana azumi saboda haka dan mutum ya sumbaci matar shi kuma baya tsoron sha'awar ta mai karfi ne da zai samu problem bai mai kan komai ba وشين مالك فهذه فهذه الأحاديث تدل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته وأن صومه صحيح ما لم يخش من المباشرة أو القبلة خروج شيء من المني أو مدي لكونه سريع الإنزال فإن خشي خروج بشيء وجب عليه ترك المباشرة والقبلة لقول عائشة في الحديث ولكنه أملك أملك كل حرب ولأن حفظ الصيام عن الإفساد واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتفى هذه الأحاديث دك من وأن الحديثين تدل على جواز تقديم الصائم suna nuni zuwa ga halaccin mai azumi ya sumbaci matan shi wa mubasharatihi ay wa mubasharatihi iyaha da zuwa kusa da shi mubashara shine a zauna tare a yi hira ta ɗan kwanta a jikin shi ya ɗan mata tsifa ɗan yankan farce yanke masa kumba ya ɗan mata kun ɗin gashinta ko wani abu dai an gane ai ya bo fita ta ɗan mar bai bai ɗan oyoyo in ya dawo gida duka wannan ya halatta in gane ko wa annan sauwa sahih kuma dan an yi haka azumin shi ya inganta ma lam yakhsha min al-mubasharati matukar dan wannan kufanta ba a jin tsoro aw qiblati ko dan wannan sun ba ta ci da zai mata ba in dai har ba a tsoron kuruja shay'in min al-mani fitan wani abu na mani kamar yadda na faɗa muku mu maza haka muke kuma mata haka kuke kowa yana da level da yake iya wani akwai wanda musamman irin wanda suka yi makoni dai ko gwamnan college ko atc makarantar maza ne zalla to yana wanda mutumin da zai karatu shekara shida da mace a kusa da shi kuma ya balaga kaga mace ta bota zauna a kusa da shi kaga ba lalle a zauna lafiya ba mun gane ko to a irin wannan yanayin makaruhi ne ba a so ka yi mun gane ko mun gane ko wallahi ko a mashin ne ko a mashin ne ka san cewa ba ka da hakuri ba ka da haƙuri kana da matsala kamar ba fulata ne to ko a mashi ne kar ba ka ta zauna a kusa da kai an gane a yi. <laughs> Eh, kar ba ka ta zauna a kusa da kai in za ka zauna ka ce direba bari ina dawo gaba tsaya saboda a zauna lafiya ne an yi shi a gare ke ma kin san ba ki da haƙuri ba ki a standing ki ce marso so direba dakata direba dakata in ka don Allah ka yi haƙuri ka je gaba ko kuma ki so kaci kama wani saboda azumi ke zauna lafiya ya fi aminci sama da ake ya kare awun mazi ko kuma ana tsoron fitan mazi mun san mazi ai ko na'am li kaunihi tariqul inzali saboda mutum ya zama mai saurin zubarwa ne mai saurin zuwan jiki ne fa in khashiya khuruj shay'in idan mutum ya ji tsoron fitan wani abu wajaba alaihi tarkul mubasharati wal qibla wajibi ne mutum ya bar kusantan kyamace kuma ya bar kumbatarsa wannan fa ana magana akan matar shi ne kaga mu kuma zamanin yanzu irin ni da ku da ba mu da motar kanmu na haya muke hawa ba mu da keke na tafi na kanmu na haya muke hawa to sai mu kiyaye in gane wallahi yanzu ƴan matan ma sai ka rasa mai in kuka hau mashin ga safe za ka sanar kuwa kusa da kai dan mai ka hmm? bi kauli aisha radiyallahu anha shi hadisi saboda fadin na aisha a cikin hadisi da suke walakinahu amlakakum amlakukum li irbi amma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mafi iya rike sha'awa sama da ku wali anna hifdhu siyami an al kuma saboda kare azumi daga lalacewa wajibin wajibi ne wa ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib qa'ida usuliyya duk abin da wajibi baya shika sai da shi shi ma wajibi ne kun gane ku fa in qabbala sa'im aw bashara wa kharaja minhu maniyun fasada sawmu wa kadha law karrara an-nazar fa anzala fasada sawmu wa kadha law istamna fa amna fasada sawmuhu wa alayhi al-qada'u wa la kafarata alayhi بل الكفارة في الجماع خاصة أما إذا فكر فأنزل أو أنزل من نظرة واحدة من غير عمد بدون تكرار فلا يفسد صومه لأنه لا اختيار له فإن قبل القائم إذا لأبن يصل بتسمى ترش أو نظر أو باكر كويك فانسيتا وخرج منه مني sai maniyi ya fito daga jikinsa fa kada kan mu abin sa ya lalace malamai yanzu fa ana maganar matar ka ne in matar ka ne to ta wata katuwa ce kuma wannan in yi mijinki ne in wani kato ne kuma saboda haka ne bi shafu da Allah shi yasa kuma magana da abun hawa ana san insha Allah dukkan mu na kwarai ne Allah ya sa dukkan mu na kwarai ne insha Allah Allah ya shirye mu duka ya gafarta mana kuma inda muka yi tuntuɓe zamanin yanzu za ku zo abin hawa ba a rarrabewa wannan na mata wannan na maza kawai hawa ake ku ba haka bane to dalla kiyaye zama kusa da ƴa mace ɗin don samun zaman lafiya wa kaza lau kararar nazar haka kuma mu mutum ya ta kallon za su akwai da ba hakuri sai ya ta kallon da kamar mayi fa'anzala da ya ta kallon ta sai mani ya fito fasa da saurin shi ma azuminsa ya lalace wa kaza na wistam na haka in mutum ya yi istimna'i abinda ake kira masturbation abinda ake kira masturbation kuma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya yi masturbation maza suna yi mata suna yi mutum ya yi wasa da gaban shi har mani ya fito in mutum ya yi ranar tashin kiyama zai zo hannun yana da ciki hannun yana da ciki haka mutum zai zo ki yi wasa da banki ko ka yi wasa da banka, har ka biya ma kanka bukata ranar tashin kiyama za ka zo muku busurwa ba su ronko zina hannun ya ɗau ciki za ka zo ba a fahimta ba ko your hand will be pregnant on the day of judgment hannunka yana da ciki ranar tashin kiyama saboda haka istimna'i haramun ne to in mutum ya yi istimna'i mani ya fito azumi shi ya karye wa alayhi qada'u to kuma dole ya biya bashin wannan azumin amma kuma wala kafarata alayhi kuma babu kafara akan bal al kafaratu fil jima'i khassa ana yin kafara ne idan mutum jima'i yayi kadai amma idan fakkara amma idan mutum kawai yana zaune ne sai ya tuno da matar shi fa an zala kawai sai ya fito to wannan ba komai a kan shi aw an zala min nazaratin wahidatin sa'idan sai ai sai su sai su fulani kawai yarinyar tana wucewa da ya sai ya fito min ghairi umdi ma ba wai dan ganganci bane biduna nuna takrarin kuma ba tare da ya ana ta kallo ba fala ya su sauraro azumin sa baya lalace Aisha shi yasa addinin mu ya koya mana ma kallon ma gabdul basar ba gaddul basar rinda ido wallahi yanzu kallo gayu ne madda suke wallahi madda ne ya kai ni aso haraka in yarinya ta sha kwana ta nan in yayi haka in ya fara binta ko kaskawa bayan haka haka haka wallahi ne ta kare in an ce mai zai ce ai nazara wahida aka ce shi ne kuma nazara wahida yayi ba tare da salatu nazara ko kallo uku aka ce to shi ɗaya yayi mai kyau wa'anda aka ce ka yi ba kallon ɗaukayi ne wannan sakar ne ka ganta sai ka ɗauke kai sai wani abu ya faru sai ka sake juya kai shi ake magana abu dole mutum ya sa wata a'a asalin problem ma kun gane ko in ba mutum ya ta ne ta kallon bane to fala ya suzhum azumin sa baya lalacewa mai annahu la khiyara la saboda ba shi da zabi ba da gangan yayi ba to ga sauki kuma na bakwai da Allah ya mana الشيخ الكبير دكتيد أوه بابا نمي والمرأة الكبيرة da kuma mace da ta manyanta ta tsufa tsofi ke rako wa kazal maridu haka ma maras lafiyan da allazi la yujabu ba a fatan ya samu sauki kamar da muka faɗa jiya dukkan wa'annan yi ba sa ba sa azumi cin abincin su suke hmm, sai a siyo kifi a samu taliya sai a yi jalo kuma a zauna a ci a sha duk kuma Allah ya ba da lada wai kullu wahidin minhum makana kullu yawmin كل واحد منهم كل دينا جرسين في يومين سيد شير ده مكانه كل يوم عم أقول كل شرنا في شير ده مسكين لا لا فمن لكم كم بدي إجابة سيدنا شير وقال الذين يطيقونه ما لا أياك وأجب معكم إيه هذا إذا كانوا لا يطيقون الصور في قول جمهور العلماء هكذا يلا سامواني idan ba za su iya azumin ba kwata-kwata bisa ga zance na jamhurin malamai ƙalu suka ce wa in kana fil ayat mansukha ko da ayar mansukha ya ta goge ta wani kawar wani sallar azza wa shi ne faɗin Allah madaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin da kuma wa'anda azumin yake galabaitar da su in sun yi za su wula za su wahala wahalar da yake fita daga al'ada to sun a'amu miskin sai su ciyar da miskini ɗaya bayan da za a yi a ce kayan azumi ai baka sha wahala ba ko ba ka bane to amma akwai wahalar da har zai fidda kai daga hanyar shirka to irin wannan wahalar shi din wato wato wato shi shi shi din ana ana so mutum ya ajiye azumi ya bar azumi da baki ɗaya illa annahu kuma al-qa'ani baqi ala ma lam yudrik fa huwa sai dai hukuncin wato wato ciyarwan yana nan mun gane hukuncin ciyarwan har yanzu yana nan alama lam yutsi sau ga duk wanda ba zai iya azumi bane kibrin saboda girma na shekaru wa kaza marri haka kuma dan jinya wanda la yuzabu ba a fatan ya samu lafiya mun gane wannan kawai to sauki na takwas sauki na takwas يستحب للولي أن يصوم على على الميت ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وإن شاء أطعم عنه عن كل يوم مسكينا فالولي مخير بين الصيام والإطعام يستحب للولي mustahabbi ne ga waliyinka waye waliyinka duk wanda zai ci gadon ka waliyinka ne a wannan babi ba waliyu alwali ne ba da auren ki ba ko ya karbo ma aure ba ana magana akan kama an yi magana ne na'am Allah kallin ka ba mana samu magana duk mutumin da wa misali ne ga wani duk wanda zai ci gadon ka an ya suma an mayiti yayi abu ni a maimakon wanda ya mamaci wa yafiqu sawmahu anhu kuma azumin da ya yi a maimakon mamacin nan azumin ya inganta wa yabra'u bihi mayyit shi kuma wannan mamacin ya kuta ya kuta Allah ba yi tambayarsa saboda wannan Allah ba yi tambayarsa saboda wannan fashi sahihain hadisi ya inganta sahih bukhari da sahih muslim من حديث عائشة رضي الله عنها حديث سيدتنا عائشة ألا يقار مسجد ذلك من الله صلى الله عليه وسلم أنه قال cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi siyamu duk wanda ya mutu ana bin shi bashi sama anhu waliyuhu waliyin sa sai yayi azumi a makwafin sa wa in sha'a at'ama anhu an kulli yawmin miskina in kuma yana so to kawai sai ya ciyar kullum ya ce amma maimakon duk azumin rana ɗaya sai ya ciyar da miskini ɗaya a makwafin azumin nashi فالولي مخير بين الصيام والإطعام شي ولي yana da zaɓi in ya ga dama ya ciyar in ya ga dama ya yi azumi in ya ga dama ya yi azumin in ya ga dama kuma ya ciyar kowanne ya yi daidai sauki nawa muka samu alhamdulillah ala wa in'ani to malam ce zo shi zai mana magana akan barcin mai azumi malam zai mana magana akan barcin mai azumi malam yace min ahkami nawmi sa'i hukuncin barcin mai azumi malami na farko malami ke cewa annaman nama jami'an nahari sahaqahu لأن النوم لا يكون به الإحسان ومن أغمي عليه جميع النهار فإنه يقضي صيام ذلك اليوم لأنه مكلف والإغماء يزول به الإحساس بالكلية فلا بد له من نية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ما لم يكن سوى anna man nama duk wanda yayi barci na jami'an nahari dukkanin wato yini mutum yayi barci dukkanin yini mun gane ko mutum yayi barci na dukkanin yini sahha qawluhu aw min ta'in hanta li'anna nauma saboda shi barci la yazulu bihi al-ihsas baya kawar da al-ihsas al-ihsas shine hayyaci mutum bai fita hayyacin sa ba mun gane daban da hauka in mutum hauka yake kaga ihsas ba shi da ihsas ko idan mutum su ma yayi ma ba ihsas ko ba ka bane idan mutum su ma yayi babu ihsan wa man ughmiya alayhi jami'un nahari duk wanda ya suma yinin baki daya wannan sabo mutum ya suma tunda kamar karfe 8 na safe bai farfado ba sai da magariba fa innahu yaqdi siyama zalika al-yawm zai biya bashin azumin wannan rana ka suma gaba ɗaya gini to sai ka biya azumin wannan rana li'annahu mukallafun saboda kai mukallafi ne kai balagagge ne da Allah zai kama ka in baka bauta mishi ba kuma a jiya mun ambaci waye baligi muka ce shine wanda ya kai wani mataki kuma mai hankali sai ya cire mahaukaci a ciki ko muka ce kuma bayan kana da hankali akwai abubuwa namiji ya zama yana da gemu ko kuma gashin hammata ko gashin gaba haka ma mace ta zama tana da ko tana da gashin hammata ko gashin gaba ko ya kai shekara sha biyar ko ta kai shekara sha biyar ko kuma mace ta fara samun nono a kirjinta ko ta fara jinin al'ada ko ta fara mafarki ko kai ma namiji ka fara mafarki ko wani abu a wannan kabila Ina fata mun fahimta mun gane ko to dukkan in har mutum ya tsaye daga wannan ya tabbata a kan shi to baliki ne mun fahimta ko والإغماء يزول به الإحساس بالكلية shi su ma yana fidda mutum a hayyacinsa baya sanin abin da ake yi kwata to abin da yasa masu ma yake karya azumi masu shaytan mace ka fita daga ka saboda shafan shaytanu tambayin da aka mun jiya kenan ko saboda za ka fita hayyacinka duk abin da ake yi ba ta san an yi ba wata sai ta dawo sai a ce kin ka za ta su hmm. kaga kuma haka ne to yana karya azumi Fana budda lahu min niyya kuma dole ai ba za ka yi ibada ba sai kana da yin ibada wanda baya hankali so limi da yake da li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana shiga karkashin ganewar fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat kutali sani aiki da ake na ibada sai da niyya wa innamal li kulli imrin ma nawa kuma kowane mutum yana da abin da yayi niyya mutafaqun alai bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi hukunci na biyu أن الصائم إذا احتلم في نهار الصيام فيغتسل وصومه صحيح ولا يظلم ذلك لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن الصائم <laughs> ما هي إيه كانت الدعاية أن الصائم في من أظن إذا احتلم إذا يمطر في نهار رمضان رمضان ده الحنتي درانا yana cikin azumi fayantajilu kawai wanka zai yi wa saumuhu sahihun azumi shi kuma lafiya kalau kawai ka kwanta kana barci sai wata aljarar ka tazo ku kuka yi abin da kuka yi a cikin barci ko wani aljarar sai ko kuka yi kawai mutum ya yi mafarkin shi abin da zai faru ya faru in ka farka to ba magana kawai wato wanka kawai za ka yi abin ka lafiya kalau ba za a ce ai mani ya fito azumin ya kare ba ina fata mun fahimta to da wannan da hukuncin da muka yi magana ɗazu na kawai wanda kawai shi iya zaune ne kawai he suna da matar shi kawai sai mani ya fito dukkan matsayin su ɗaya in gane ko wala ya buru hu zalik wannan fitan manin baya cutar da shi hu laisa lahu ikhtiyaru saboda ai ba shi da zaɓi fi zalika cikin faruwan haka wala irada kuma ba shi da irada وقد bayan Allah تعالى بايع الله سبحانه وتعالى يا شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah ba yi ɗaura ma wani rai wani nauyi sai nauyin da za ka iya ɗauka. So abu nan ku, na masu bacci a azumi. Allah fa'ina, lallai shi mai azumi, iza asbaha zunuban in yawa gari yana da janaba fa sawmuhu sahihun azumi shi lafiya kalau ne wanda muka yi magana ta zo bi anna tala'i wa bi an tala'a alayhi fajr wa huwa junubun min jima'a a ce wai asuba alfijir fijr ta ce ko masa wa huwa junubun yana hali na janaba min jima'i saboda saduwa da iyalin shi da yayi aw ilamin ko mafarki da yayi walau lam yakun walau lam ko da bai yi wanka ba illa ba'da Allah sai bayan cetowar alfijir idan an saka an da ƙwa'ani matuƙar ya kame daga ci wa sharab da sha wal mustirat da kuma duk ababen da ke karya azumi abla ƙulu'in fajr kamin cetowar biniyatin abla biniyatin abla ƙulu'in fajr da kuma niyya da ya ƙudurta sun kamin alfijiri ya ceto lima sabata fi sahihain saboda hadisi da ya inganta a sahihain min hadisi aisha hadisin sayyidatuna aisha wa ummu salama da uwar mu ummu salama dukkanin su biyu radiyallahu anhum anhuma dukkanin su biyu sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yudrikuhu al-fajr asbahi na kansa wa huwa dunuhun yana janaba min ahlihi saboda saduwa da iyalinsa da yayi thumma yartasil wa yasum sai yayi wanka yayi azumi na fata mun fahimta wannan kuma bai bata azumi ba wa anna aisha radiyallahu anha qalat sanan kuma hadisin aisha Allah ya kara masa yarda take cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance yudriku al-fajr asbahi karrake shi fi ramadana a cikin watan ramadana min ghairi hulmin ba mafarki yayi ba jima'i yayi kenan fa yaghtasilu wa yasumu sai ya yi wanka ya yi azumi kai ka wanku anan yana jan hankali na sanan wa ma dalla alaihi alhadith huwa as-sawab abin nan da hadisin ya nuna shine ingantacce ngani alladhi alaihi jamhurul ulama wanda jamhurin malamai suke kai wa kana fihi khilaf duk da akwai sabani li ba'd tabi'in annahu la sawma la wasu tabi'ai sun ce mutum ba shi da azumin sau ana magana ga hadisi wani magana wani zamu bi ga na annabi sun martafa al sa'annan aka ɗauke wannan sabanin bi ruju'i man khalafa an qawlihi saboda wannan wa'annan tabi'ai da suka saba fatawansu ya saba lokacin ba su san da wannan hadisi ba sai suka dawo da baya suka gyara ngani ko wasta qarra al-ijma' ala ma dalla alayhi al-hadith sai aka samu ijma'in malaman musulunci akan abin da hadisin nan ya nuna mun gane ku wa huwa sihhatu sawm man asbaha junuban wanda shine ingancin azumin wanda asbahi tarke shi yana jaddajana abu na hudu wa kadha al-ha'id wal nufasa idan qata'a damuha ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صومها وكذا الحائض هكا ما كده تكي الآلة والنفساء idan qaba adamuha in injininta ya yanke walam tabtasil bata yi wanka ba illa ba'da tulu'il fajr har sai bayan kekowar alfijir sahha sawmuha abin ta ya inganta wannan sai zama majalisin mu na hudu insha Allah za mu ɗan break na minti biyu ko uku in Allah ya dace kuma mu daura sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in